tun daga jamhuriya ta uku ne dai aka fara jin dular madugun na adawa yayin ne nemi zama shugaban kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar sdp a shekarar 1993 ko babban bolin gwagwarmaya ta siyasar dai a faɗar abubakar ɗin da zai ja ragamar jam'iyyar pdp zuwa fafatawar mai tasiri bata wuce neman inganta rayuwar talaka na kasar ba inda ke ƙirarin ya ƙwato kansa na yi makaranta a kyauta don lokacinmu ah, local government ita take karantar da 'yan talakawa ba mu biyan komai kuma ma akwai abin da ake cewa pocket money haka na yi primary haka na yi secondary har na je university na kama aikin gwamnatin tarayya na shekara ashirin na aiki na fita na shiga kasuwanci daga kasuwanci kuma na shiga siyasa ba ni da wani burin a cikin siyasa ko kuma harkar siyasa kan ban dangadan talaka kamana shi ma ya zama wani abu ya samu makaranta ya samu aikin yi kuma ya yi abin da ya ga dama a tikun da har ila ke zama tsohon jami'in hukumar hana fasa ta kwastam ya taka rawa daban-daban cikin fagen siyasar tarayyar najeriya na tsawon shekaru kusan 26 kamun zama wa ɗan takarar da ke da burin kwace goruba a hannun kuturu tun dai a tikun da ake kallon babban mai imani a cikin tsari na kasuwa alkali da kuma ɗora ɗaukacin yakin neman zaben nasa ga farfaɗowar tattalin arzikin tarayyar najeriya ita da ƙura a cikin ruwa bayan bayyana aniyarsa ta shafanar da kamfanin man ƙasa na npc da ke zama babban giwa mai nama ga ƙasa to sai dai kuma a faɗa ta atiku matsayin nasa shine mafi dacewa da tsarin na kasuwanci na zamani kasuwancin mani zai fi mana amfani ka duba yanzu kusan shekara hamsin da wani abu ba abin da muke sai mu haƙa mai mu sayar mai din nan idan ka tattace ta ake cewa da hausa za ka fi samun amfani fiye da abin da kake sayarwa yanzu arzikin da zai kawo wa ƙasan fiye da abin da ake samu yanzu shine dalili kasuwanci ne yadda kasan za ta ƙara samun arziki da kuma aikin yi ba wani abu bane a ciki babban kalubalen da yake shirin fuskanta in har ya nasarar zaben da yi na zaman gagarin rashin tsaro da ake tallaka da rashin aikin da kuma kwararar makamai daga yankin sahel zuwa tarihin najeriya kuma a tunani na atikun da ya karaɗa lunguna da sassa na kasar nufin neman ƙuri'a da yi masu tsintsiyar apc sun kasa ga muhimmin batun rashin tsaro da mayaƙi da talaucin da ke zama alƙawarinsu da 'yan ƙasa to ai su kan ma wannan gwamnatin koma baya su kai mana domin lokacin da gwamnatin pdp eh, ke mulki eh, ba mu sami irin wannan talaucin ba da kuma rashin zaman lafiya da sauransu ai sun zo ne da suka yi alkawura waɗanda mutane suka amince da su sannan kuma gashi ba su zo sun aiwatar ba to sai dai kuma babban attajirin da ke takama da samar da ayyukan ga mutane sama da dubu hamsin cikin kasar da kuma ya mallaki manyan kamfanonin har da jami'a ta kansa da yi na kuma fuskantar zargin su da dukiya ta yan kasar bayan damar da ya samu a mukamai iri daban-daban da suka da mataimaki na shugaban tarayyar najeriya zargin kuma da a cewar wazirin adamawar bashi da tushe kuma ya kama da siyasa tunda dai ba wani wanda ya sami da laifi duka zargi ne kuma na yan adawa na siyasa nasarar ta atiku dai na nufin kai ƙarshen ikon masu tsintsiya cikin ƙasar da suka yi bazar kwace mulki a hannun yan lema na shekaru kusan hudu baya da kuma sake shimfiɗin mulkin pdp a ƙasar ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya